بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته yadda muka soma مكسومة irin wannan rana ta yau karatun fiƙihu a yau muna cikin muktasar na shekh khalil kuma muna cikin babin cikin babin tsarki yau za mu fara bayanin abubuwa waɗanda ke walwale alwalla faslon nuke da lodo bi hadas wato alwalla tana walwalewa ko ana walwale alwalla da hadasi hadasi huwa alkharijin kharij al hadasi shi abin da ke reta ga mutum da jikin mutum kuma wanda an ka saba hita ta yi yana hita koyaushe kuma ya hito tussi hati mutum yana lahiya lumi to shi ake ce mahadar to tsari ko kuma bayan gida ko rihi ko mazi ko wadi ko mani la asan wadudun A banda tsakkuwa wadda take ta da zakarin namiji lokacin da zai fi tsari kuma banda tsutsa tsutsa ciki tsutsa ciki don mutum ya yi alwallah sai ka hito to alwallar shi bata warware ba walau yi ballatin koda ta hito da damshi ita wannan tsutsa wabi salasin haka nan alwala tana walwalewa saboda ta salsuli na rihi ko na hitsari faraka aksar amma wanda yake ya rabu da mai shi mahi yawan zamani wato cikin awa ashirin da hudu na yini da kwana yana zuwa kila awa hudu ko awa shidda ya rabu da mai shi awa ashirin yake rabuwa da mai shi ko kuma ya rabu da shi awa goma to wannan in ya hito daidai yake da tsari wanda kaje tsari lokacin tsari kaje ka tsuguna kai ta ya tsuguna tun da ya rabu da kai mai yawan zamani kasalasi matsayin kadara a larabci kamar ta tasalsulin maziyi wanda mutum yake da ikon ɗauke shi yake ɗaukewa kamar mutum ne yana da wadata yana ci yana kushi yana lahiya lumi yake amri saboda haka sai ya zan koshi maziyi na hito mai saboda kin amre da yi to san da duk maziyin sai ya hito in yana da alwala ta walwali wani riba illa zan aksar amma an so sake alwala idan shi ta salsulin nan na litsari ko na rihi ya lizinci mai shi mai yawan zamani kamar cikin awa ashirin da yana zuwa kamar awa goma sha hudu ko kuma yana zuwa awa ashirin to za a ɗauka ya lizinci mahi yawan zamani saboda haka idan ya hito musabi ne mutum ya sake alwala la in banda inda ya buwaya wato ya sujira zamani ke zan koyo shi yana hita wa bi itibaril mulazamati bi waqti salati lakan tara taraddud to shi wannan lazimta da aka ce lazama aka sara shin ga lazimtan nan ana iya lura da mahi lokacin sallah ko ko a'a in dai awoyin da yake zuwa su sun kai yawa bisa ga awoyin da baya zuwa ya lizunce mai yawa ko da ba lokacin sallah ba ne ko ko a'a ana lura kamar misali daga azuhur yana nan